hotuna da sauti da kuma haruffa. Baje kolin kayayyakin fasahar zane-zane da sassaƙe-sassaƙe na koci Moziris na son kai fasahar zane-zanen duniya Indiya da kuma fito da fasahar zane-zanen Indiya ga idon duniya. Don haka ga Sahej Rahal mai shekaru 26 ɗan Indiyar mai fasahar zane-zane kasancewa a cikin gwajin tamkar wata dama ce ta inganta sana'arsa to amma dama irin wannan ba za ta zo da sauƙi ba ana sa ran wannan gwaji na kayan fasahar zai ci kuɗi dala miliyan hudu. Yana da muhimmanci a ɗore da aiki makamancin wannan saboda idan ya ci tura zai aike da saƙo marar kyau don wannan aiki abu ne da ke nuna irin wahalar da yake da shi ga alama dai ba kowa ne ya gamsu ba kuma ɗan taƙi kaɗan daga nan masu fasahar zane-zanen kan tituna da yawa sun bayyana ƙarara bukin gwajin kayayyakin barnar kuɗi ce. Bikin baje kolin kayayyakin zane-zanen bai taimaka wa masu fasahar zane da yawa da suka fito daga Kerala ba. Mutane kamata ba sa samun amfani da wannan biki na hamshakan masu kuɗi ne da attajirai. Ana dai magana game da buɗe wurare ga masu fasahar zane-zane na ƙasashen duniya don su zo su yi aiki a nan da kuma ma wani sabon bikin gwajin fasahar zane-zanen gine-gine.